karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe bakwai agogon ciyu da na gana sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci da 26. Abdullahi Isa Jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci. Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a Najeriya na farko kenan ta lalata magungunan jabu marasa inganci da aka kama a yankin Onisha da Aba. A jamhuriyar Nijar kuma akalla fararen hula 44 ne aka kashe biyo bayan wani hari da mayakan jihadi suka kai a yammacin kasar za ku cewa kuma majalisar dokokin jamus a jiya juma'a ta amince da wani gagarumin shiri na saka hannun jari zuwa kasar ukraine ga kuma labaran yadda muka sami su musuma da tarayyar najeriya inda hukumar kula da inganci da kuma inganci abinci da magunguna ta kasa nafra kenan ta lalata magungunan jabu marasa inganci na jabu da aka kama a wani samami da ta gudanar a yankin onitsha da aba darakta janar na hukumar ta nafdak moji sola adeye wacce ta sa ido kan wannan kame ta bayyana cewa an kama kwantinoni kusan 100 na irin waɗannan kayayyaki da darajarsu ta kai naira triliyan 100 war gida adeye wadda martin ilu yomade ya wakilta daraktan ayyuka na shiyar kudu maso gabas eh, ta ce adadin haramtattun magungunan da aka gano na iya dagula zaman lafiyar najeriya ga baki daya namdi kanu shugaban masu fafutukar kafa kasar biafra ipop kenan ya sake musanta laifukan ta'addanci da gwamnatin tarayya ke tuhumarsa da shi ya musanta zarge-zargen da ake masa a yayin da aka sake gurfanar da shi a gaban wani sabon alkalin kotun tarayya james omotosho na babbar kotun tarayya da ke abuja a jiya juma'a kanu a ɗaya gefen ya nemi afuwar kotu biyu bayan furta wasu kalamai mara daɗi ga alƙalan kotu kanu wanda zanga-zangarsa da kuma zargin nuna son kai ga tsohuwar alƙalin kotu binta in ya sa aka mayar da shari'ar ga omotosho ya ƙi amsa dukkan laifuka guda bakwai da suka hada da zargin yin barazana ga kamfanonin najeriya da kuma gudanar da eh, aiwatar da gidan rediyo ba bisa ka'ida ba wajen yada sakonni na yankin biafra vice admiral ibok ete ibas mai ritaya wanda shugaban najeriya ya damƙawa wa nauyin jagorantar jihar ta ribas ya tabbatar da sakin kudaden ƙananan hukumi da aka hana biyu bayan rikici da ya barke a jihar ta kotun koli ta hana jihar kasan kuɗi har sai majalisar dokokin jihar ta ware kuɗaɗen a hukumance ta hanyar da za a yi amfani da su kamar yadda doka ta yi tanadi sai dai a yayin da yake ganawa da manema labarai a fadar shugaban kasa a ranar laraba da ta gabata babban lauyan gwamnatin tarayya ko ministan shari'a latif fabemi ya ce za a iya fitar da kuɗaɗen idan har shugaban kasa da kansa ya buƙaci haka. akalla fararen hula 44 ne kamar yadda aka ji suka rasa rayukansu a jiya juma'a wani sabon hari da mayaka masu ikirarin jihadi suka kai a kudu maso yammacin jamhuriyar nijar majalisar sojin kasar da samun wannan labari ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku jamhuriyar nijar na fuskantar tashi-tashi hankula akai-akai daga kungiyoyi masu dauke da bakamai masu alaka da alka'ida da kungiyar isis a kudu maso yammacin ta kusa da burkina faso da mali da kuma kungiyar boko haram da reshen ta na iswap da ke kudu maso gabacin kasar kusa da kan iyakan najeriya labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na rediyo faransa international rfi babban hausan sojan sudan abdul fatah al ya faɗa a jiya juma'a cewa ba za a iya wata tattauna ko shiga tattauna ba da 'yan tawayen sa kai na rsf har sai sun janye tare da aje makamansu bayan kwato fadar shugaban kasar daga hannunsu a khartoum ba za a iya wata tattaunawa ba matukar waɗannan 'yan tawaye sun wanzu kamar yadda ya shaida sojoji a wurin zana'izar sojoji guda biyu da aka kashe a wani hari da jirgin dakarar rsf mara matuki ya kai a yankin gedaref da ke gabacin kasar ta sudan a kasar gina conakry a jiya juma'a ne mai shigar da kara na musamman na kotun da ke yaƙi da cin hanci da rashawa kriyef kenan ya sanar da tuhumar da ake yi wa selin dalin dialo ɗaya daga cikin adawa kan batutuwan da suka shafi almudahana da albuzaranci da dukiyar jama'a halasta kuɗaɗen haramun ana zargin shugaban jam'iyyar ufdj da rawar da ya taka wajen siyar da jiragen sama mallakin tsohon kamfanin jiragen sama na kasar shekaru 20 da suka gabata lokacin yana ministan ayyuka na jama'a wasu daga cikin magoya bayan sa na ganin cewa ana kokarin shafa masa kashin kaji ne musamman ganin rawar da yake iya takawa a fagen siyasa karatuwar zabuka na kasar ta gine tashar talabijin na kasar gabon gabon premier kenan a jiya juma'a ta sanar da sunayen 'yan takara guda takwas da aka amince da su 'yan takara da suka hada da brigadier janar brice olingi ingema wanda ya ɗari kan karagar mulki bayan juyin mulki na watan agusta shekarar 2023 da kuma tsohon firaminista alain claude billy binze axel sustain ibinga alain simplice bugeres da thierry yvonne michel sai kuma zeneba inga chaning mace ɗaya cilo a wannan tafiya Majalisar Dokokin Jamus a jiya Juma'a ta amince da wani gagarumin shirin saka hannun jari daga gwamnatin kasar da nufin inganta Ukraine da kuma zamanantar da wannan kasa tare da ba da damar sakin euro biliyan uku na taimakon soji ga kasar ta Ukraine. Dole ne mu yi duk abin da za mu iya yi don tabbatar da cewa Jamus ta sake zama ɗaya daga cikin ƙasashe da sojojinta ke da ƙarfi a yankin Turai kuma za ta iya kare kanta da wasu